hakika dai burin duk wasu masoya shine su ga sun yi aure sannan manzan tsira su kuma iyaye babban burin su shine su ga sun aurar da 'ya'yansu kamar yadda a ranar juma'ar da ta gabata aka ɗaura auren wasu masoyan malam atiku habibu tare da Amaryar amaryarsa malama ruqayya hassan usman an ɗaura auren ne a babban masallacin juma'a na barnawa locos auren da ya haɗa manya-manyan baƙi ga kaɗan daga cikin yadda ɗaurin auren yawa kana a wajen Husaini a sai Husaini ya aure da ita ga Malam Atini da aka shaida aure tsakanin Ruqayya da a akan sadaki naira dubu ɗari kuma ya biya na kadan ba a dana wani mun shaida shaida duniya sun da kiyama muna fata Allah sun tara ya sa alkhairi a karba kuma alkhairi a baya Da haka a yau Alhaji Musa sai da tabbatarwa mara Atini da ainihin ciyarwa da shayarwa da kula da lafiya da kula da addini adalci da kula da iliminta da baki daya yau ya tashi daga alwadinta malam husaini ya koma kan shi wannan shi ne rantsuwa da za a yi masa kenan muna fata kuma ana ya ba shi ikon dauka ana ya ba shi ikon dauka duk wanda ba su samu ba ana ya ba su ikon yin haka bayan kammala ɗaurin auren ne muka keɓe wasu daga cikin waɗanda suka halarci ɗaurin aure inda muka ji ta bakin su sunana muhammadu kabir gazafin arewa da farko dai za mu musu addu'a allah ya sa barka kuma allah ya zama su lafiya domin aure suna ne na da sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a yi aure da yawa don a hayayyafa a samu al'umma wanda zai alfahari da su al'umma masu albarka saboda haka muna yi su addu'a muna fatan Allah ya zaune da su lafiya Allah ya tsawata rayuwa kuma muna ba su shawara su haɗu da juna sunana Muhammadu Inu Abubakar daga Cimbarnawa ta Kudu. Farin ciki kwarai kuma muna murna Allah ya kawo wannan rana kuma Allah ya sa alheri kuma Allah ya zama da su lafiya sunana ya kuma da Ali Shehu Manitaya aure a ne ina fata hakuri da kai zuciya nesa ba ta aure ba sa bane da an yi soyayya cikin tsarin wata ta hakika Allah ya kuma da juna ba kamar insha Allah to daga bisani muka garzaya gidan amarya inda muka ji ta bakin yan uwa da abokanan arziki suna alhaji uba aliyu to na fatan alheri allah zuwa da su lafiya kuma yarinya tarbiyyar da ta samu ubangiji Allah ba ta ikon amfani da shi a gidan mijinta sunana Ibrahim Muhammad wani aka bi sani da Ibrahim Canji kuma wani yarinya ina ji da ita tana masa biyayya fiye da na ji ta tamani saboda haka ni ina basu fatan alheri Allah ya sa su zauna lafiya Allah ka zama lafiya abinda zan ce kawai sunana Kabiru Musa sarkin fawon Barnawa idan ta yi haƙuri ta yi biyayya to shine wannan biyayyar da ta yi to shi ne yayin za su za su samu albarka za su fita daban alhamdulillah shi ne shawarwarin da za mu fara suna na Aisha Ibrahim ina cikin farin ciki da annashuwa kuma ina musu fatan alkhairi Allah ya ba su zaman lafiya suna na Zainab ya gawata ce mai makaranta tare da ita Na to gashi an daura auren nan ina yin farin ciki ina mata fatan alkhairi Allah ya ba ta zaman lafiya Ita ma amaryan ba a batta a baya ba, ta tofa albarkacin bakinta musamman da nuna farin cikinta na ganin wannan rana da aka daura aurenta. Alhamdulillah gaskiya ina cikin farin ciki da Allah ya nuna wa um, duk da cewa watakila mai kallo da saurari ya ji, to me ya fi burge ki da shi wannan ɗan taliki da kika cuzin ɗin shi a matsayin abokin rayuwanki? da To mutane sun bar abin da suke inda tuni suka zo taya ko murnan wannan rana musamman in aka ga gidan nan ya cika fam da al'umma me zaki ce mu inda suka bar abin da suke suka zo don taya ko murnan wannan. To godiya na a gare su ba zai musulta ba Allah ya saka da alkhairi. Iyayenki da suka wato baki tarbiyya har kika kai wannan matakin me zaki ce musu? Ina godiya a gare su wanda abin da zan biya su shi sai addu'a. To daga ƙarshe ne muka ji ta bakin iyayen amarya waɗanda suka yi ma Allah godiya na ganin wannan rana da aka ɗaura auren ɗaya daga cikin 'ya'yansu. To Ajiya wa menene alaƙanki da ita amarya? Da amarya ne ya ƙari. Eh, ce ita ce na nawa wanda kika aurar a gidan nan? Ita ce ta Ita ce na hudu. Wow! To an riga an ɗaura auren nan a yau. Ya kike ji a wannan rana? Na'am. To duk da cewa kusan 'yar auta ce ko? Eh. <laughs> to me za ki iya wato misin na zamantakewanki da ita abinda za ki iya rasawa a gaskiya zan yi kewa zan yi kewata ina fata halinta na gari ta ita ta yi shi a gidan mijinta don tana da hali mai kyau ba ta da girmama manya ba wulaƙanci Allah ya musu albarka Allah ya tabbatar da zaman su lafiya a yaba su mutane Alhaji Hassan Usman Mucca sarkin Barna Lokos sarkin Cisabulin to a ranka da a yau an daura auren daya daga cikin 'ya'yanka wanda tuni ma an an daura auren yaya kake ji a matsayin ka na uba alhamdulillah wannan abun farin ciki ne a gare ni da har Allah ya sa yarinyar har ta kai ta samu miji ka aure da ita ko an musu fatan alheri Allah ya zama da su lafiya wannan ita ce na nawa cikin 'ya'yanka da ka aure. ita ce ta goma a cikin yara na da na auren. to me zaka iya rasawa musamman da gashi zata je ta saba wani rayuwa a gidan aure musamman wato na dangantakanka da ita me zaka iya rasawa na rashin ta eh, gaskiya a ce mai hankali mai biyayya mai sanin ya kamata saboda haka kowane lokaci idan na tuna rabuwa da ita ina kiran wannan abubuwan kuma ina mata fatan alheri da Allah ya start dore da abubuwan da take wani shawarwari zaka ba su shawarwarin da zan ba su zama aure zama ne na haƙuri wanda zo mu zauna zo mu saba shi sha'anin zama daman dole sai an yi haƙuri shawarar da zan iya ba su kenan su yi haƙuri da juna mutane da dama sun bar abin da suke sun zo don taya ku murnar wannan ɗaurin aure me za ka ce ma waɗanda suka bar abin da suke suka zo don taya ku ganin wannan ranar na auren ɗaya daga cikin yayan wallahi ni ba abin da zan ce wa jama'a sai dai kawai godiya, don duk mutumin da ya rasa jama'a ya yi asara babba asara saboda haka jama'a da suka zo daga wurare da yawa da sarakuna da suka zo daga tudun wada angorimi da sauran wurare allah da hakika da hakimin barnawa da eh, sakataren eh, hakimin makera madaki a gaskiya abin farin ciki ne kuma abin alfahari ne ne wa allah godiya na wannan abubuwan da suka faru e to mu ma a nan za mu ce ubangiji allah ka albarkaci wannan auren ƙarshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji